Jama'a masu sauraro, barkan ku da sake saduwa da mu, kuma ku da jimirar sauraron mu a wannan tasha ta mu mai suna cin gindi online. Za mu kawo muku labarin littafin auta kashi na farko. Sunanta Zubaida, kyakkyawa ce doguwa mai diri da laushin fata, ba ta da haske sosai. tana da manyan idanu masu matuƙar kyau da haske don idan tana kallon ka sai ka ɗauka bacci take yi ko kuma ka da baccin take ji saboda tana da irin idan nan da turawa suke cewa sexy eyes ga ta da dogon hanci bakinta madaidaci labbanta sun cika ga su da kyau da laushi an shagwaba ta a gidansu saboda ita ce 'yar auta ta shaƙu da wata babbar yasu mai suna Mubina, wadda ta kasance 'yar fari a gidan. Hakan ta sa Mubina ta tafi da zubai da gidanta don ta yi mata zaman ɗaki. ‘Yar ta saki jiki tana wankan sukari na ƙananan kaya masu matsa jiki a gidan yayarta. Ta yi ɓulɓul jikinta ya ƙara kyau, saboda ninkin kayan daɗi da take ci a gidan. Mijin yayarta sunan shi Lukman matashi ne ɗan kimanin shekara arba'in cikakken namiji mai yalwar kirji da saje. Gashi hansam irin gayan da 'yan mata muddin za su kyalla ido su kalle su sai sun ji yaɗar su a ransu. Ma'ana sai sun ji sun kamu suna so. Duk da shagwabarta, da yarinya ce mara ganda ko san jiki. ita ce take aikace-aikace na abin da ya shafi mopping wanke-wanke da sauran ƙananan ayyukan gida saboda tarbiyyar gidansu ce za a shagwaba yaro amma ba zai zama malalaci ba wata rana da safe zubai da tana mopping a dining area daga ita sai wando skin tight ya ɗame ta da riga mai gajeren hannu iya rabin cinya iya rabin jikinta wato iya rabin cibiyarta a waje sai yayarta mabina ta fito a gaggauce cikin shiri na fita unguwa rataye da jaka a kafaɗarta ta tsaya gabanta ke zubai da ki sauri ki gama haɗawa yayin ki lukman breakfast ni jarabawa zan je rubuta na kusa makara cikin ladabi ta amsa to anti Allah ya bada sa a dawo lafiya. Amin ta fice. A gaggauce Zubaida ta ci gaba da mofin tana goggoge lungu da sako na ko'ina a falon. Don ta yi sauri ta gama ta je ta aiwatar da sakon da yayarta ta bata. Lukman ya bayyana a falon idan sai ya sauka kan manya-manyan duwawan eh, eh, Zubaida. Ga su sun fito raɗau. sai sauri ya koma bayan labule. Yana lekowa yana kallo jikinta yana kaɗawa tana gogewa. Nan da nan bananar Lukman ta kumbura, kamar za ta fito. Kankace kobo ya fara jikewa, ta sake karya kogo. Tana gogewa, ya ƙura ido a kan ɗinta baya ko ƙiftawa, hankalinsa duk ya tashi. Zubairu ta miƙe tsaye za ta gun, ya sauri ya koma cikin ɗaki ta zarce kicin ta ɗora butar shayi ta eh, fasa kwai ta kaɗa su tana soyawa sai kwatsam lukman ya bayyana da wando tirikwata da riga amles bananasa ta yi shata a cikin wandonsa yana limshe ido yana kallon surar jikinta da gashinta wanda yake mai santsi da tarin yawa banda ƙamshi na mayuka wanda suka kasance na alfarma ba abin da yake saboda ‘yar auta ba daga nan ba yarinya ce mai tsafta jin motsi ya sa ya juya suka haɗa ido tarisuna da murya mai daɗi ta ce yayi kuma yana kwana muryarsa a sanye ya amsa yana so sa ƙirji Lafiya lau ƴar auta hajiya. Ina yayar taki take? Ta ɗago kanta, ta ɗauke kanta daga fuskar shi, ganin yadda ya zara mata ido ta sake ɗagowa, daren idanunta suka shiga cikin na Lukman, kamar mai jin bacci ta ce, Ta fita, wai jarabawa za ta rubuta. Idan yi zaki a zuwan ya tuna, Oh, haka ne, ta gaya min jiya da daddare mantawa ne idan kin gama shirya breakfast din ki sa mu a dining zan shiga in watsa ruwa ya juya ya fice ta gama ta abin da za ta yi a kitchen ta shirya su tsaf a dining table lukman ya fito sanye da su da takalma sau ciki sautinsu yana tashi a kan tiles kwas kwas kwas kwas ya iske zubai da a dining rike da waya tana titan ya ce kujera ya zauna ya fara ci yana kurɓar shayi yana kallon nonunan ta sace ya amsa ya kara tsinkewa fuskar ta tana kan waya ba, ta ɗago ta kalle shi ba ta ce ya yi kuma ko har lahadi ma kuna aiki ne ya murmushi ya ce <laughs> ba ma yi za mu yi mitin ne shi sa kika ga na shirya zan fita ta kalle shi ya miƙe da kofin ya kurɓe ragowar shayin ya ajiye kofin a kan tebur idansa cike da sha'awa ta kalle shi ya ce sai na dawo to yi kuma a dawo lafiya ya yi murmushi muryarsa a fashe ce amin ƙanwata. ya fice ta bi shi da kallo wata rana a cikin tsakiyar dare lukman da mubina suna kan gada suna bacci ashe shi lukman ba bacci ya ba fakare yana jira bacci ya ci ƙarfin mubina domin ya leƙa ɗakin yar auta cikin dabara ya yunkura da sanda ya fice daga ɗakin ya lallaba ya buɗe ƙofar ɗakin yar auta ya leƙa ya hangota ta yi wawan bacci ƙafafuwanta da HQ ɗinta duk a waje. Bananarsa ta yi sintin ya karasa cikin ɗauki yana kallonta. A cikin ƙanƙanin lokaci ya jike shakaf ya kalli HQ ɗin a wanke, a goge, a aske, gashi kuma ya ɗan kumbura, ramin ɗan mai tsitsi ne daga gani ba taɓa shigarsa ba. Yana so ya taɓa ta amma yana jin tsoro. saboda kar ta tashi haka zalika kuma ‘yar auta saboda tana yi masa kwarjini. Nan da nan gumi ya fara keto masa, ya ƙara masawa yana taɓa bananarsa yana kallon HQ ɗinta. Hankalinsa ya tashi, ya miƙa hannu a hankali yana shafa mata nono. Jin hannunsa a ƙirjinta ya sa ya ƙara kiɗimewa. ganin ko matsayi ba ta yi bacci ya yi nisa ya kai bakinsa kai tsaye ya fara lailaya harshensa a kan nonanta ya yi ƙasa yana tsotsar zambutin HQ ɗinta. Bai wuce minti ɗaya ba ta fara karkarwa tana farfashi. ta motsa kamar za ta tashi ya sauri ya shige ƙarƙashin gado firgigit ta farka ta ta sake mai da kanta ta kwanta a hankali ya ɗago ya miƙe ya fice daga ɗakin ya koma ɗakin bacci ya kwanta amma ya kasa bacci saboda mutum idan zai rufe sa ‘yar auta yake gani bace-bace a kan gado. Cirka shi. A washe gari, Lukman ya farka da safe bayan sun yi wanka ce da Mubina sun hau gado a karo na biyu suna yin kafa shayi. Tabbaci tsirara a kan gado. Tana tsotsar nonansa, amma bananarsa ko kaɗan bata motsa ba. Saboda sha'awar Mubina nema take ta mutu a cikin kwakwalwarsa, ta yi kasa da kai, ta kama ‘ya'yansa tana shigar da su maƙogaranta kamar za ta haɗe su tana fito da su tana mayarwa amma bananarsa ko zo, balle ta tashi ta kama bananar da harshe tana lailaya kan tana tsotsa tana tura ta a cikin makogaranta amma shiru kake ji wai ma ya ce ya ci shirwa ko ki zau ta ki motsi. Umina ta ɗago kai ta kalle shi cikin mamaki ta ce hani ya dai? Ya murmushi ce menene? Ta zaro ido ta ce ka san abin da nake nufi a da baki fa nake tsotsar dik dinka ba fa itace na sa ba. A ina ganin ko itace na sa ya kamata a yi motsa. Lafiya? Me yake faruwa? Na tsotsa na gashi kuma ya yi laƙon kamar jikakken biredi. ya yi dariya sai ƙaddara ransa ‘yar auta ce a gabansa ba mubina ba nan da nan bananarsa ta yi tsalle cikin mamaki mubina ta ce oh kai wannan wani irin siddabar ne ko ce wannan wani irin salo ne haka ya sake yin dariya bai bata amsa ba ya rike kanta ya tura burarsa a cikin bakinta tana motsawa tana wasa da shi ya kwantar da ita akan gado yana nonon ta ɗaya da baki yana murza ɗayan da hannu yana goga mata bura yana shafa mata beli nan da nan jikinta ya fara karɓa ta fara jikewa tana nan farfashi cikin zaƙuwa ta ce ah baby baby cini baby cini baby cini da yake mabina suna kama da kanwata Zubaida wato ‘yar auta